أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى مد والسلام عليكم ورحمة الله يومنا يمتين لهدي بقوي قوة المحرم شكرا تدبو 435 hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga zuwa Madina wanda ya dace da goma ga watan sha shekara ta 2013 miladiya idan ba a makon da ya gabata mun kare karatu cikin babu du'i wa khafdil janahi lil mu'minina cikin dai kitabul ma'amurat dan haka yau za mu tashi babin da ke biye masa wanda shine na saba'in da biyu babu taharimil kibul ijab babin da yake magana akan harafin alkibur girman kai wal ijab da jiji da kai ce babu taharimil kibri wal ijabi ko babun taharimul kibri wal ijabi ko karanta yayi qala Allah ta'ala Allah girma da daukaka yace tilka dakhiratu wancananka shine gidan lahira naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala bayar da ita muke danka ta ga waɗanda ba sa nufin ɗaukaka ta fuskar girman kai da ji da isa fil ban ƙasa wala fasadin kuma ba sa nufin barna ga bayin Allah barna ga addinin Allah barna ga ƙasar Allah suka ce darul akhirati anan ana nufin aljanna domin aljanna ita ce ta Allah madaukakin sarki ya alkawarin bayar da ita ga bayan sunai ya kira ta da suna gidan lahira domin lahira shine aljanna a lahira in ba aljanna ka samu ba more ba daka wanda aka bashi aljanna a lahira to ka da lahira aka aka bashi domin shine dan gatanta daka Allah ce tilka darul akhiratu wancanan ka gidan lahira kenan aljanna naj'aluha muke bayar da ita muke danka ta muke sanya ta a hannun allazi la yuridu wan fil ardi waɗanda ba sa son girman kai a ƙasa su ba sa yi kuma ba sa son masu yi ba sa son ɗaukaka ta fuskar zai ba sa yi kuma ba sa son masu yi wala fasadan kuma ba sa son barna ba, to wanda yana son girman kai kenan yana son me tawadu wanda baya son kenan yana son me jara, to ai kaga wannan shine bawa na kwarai biha tatabayyanu al ai ce wal lil muttaqin lallai kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah Allah ka samu cikin su da rahmarka wannan an ya bude wannan babi da ita domin akwai umarni da tawazu'u akwai hani gaburan girman kai akwai faɗin sabon mai tawazu'u a fakaita a nuna za ga meme kai to da ka malam ya buɗe wannan aya a matsayin ita ce mabuɗi na wannan babi din wannan yana cikin suratul qasas wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace la tamshi fil ardi maraha kada kai tafiya a ban kasa na mai ji da isa mai takama mai hura hanci mai girman kai mai wuce mutane mai yi wa mutane kallon hadarin kaji kada kai haka wannan ba cikin sifar mu'minai ko me Allah ya baka sawa'an mulki ya baka sawa'an kudi ya baka sawa'an lafiya ya baka yi a hankali ba farkon ba ƙarshen ba girin-girin ba taimai domin dukkan wani mai isa sa dai kaskanta mai takama da lafiya sa rashin lafiya dukkan mai takama da ɗaukaka da mulki sa sai ya taɓa ƙasa Allah madauki ya tsara haka Allah madaukaki ka'ida ta rayuwa lafiya bayan ta akwai cuta bayan ta akwai kasance wadata bayan ta akwai ta samaniyat lil mar'i la budda min huma wala budda an tajri alayhi saniya sururun wa huznun wa furqatun surun wa yusrun thumma suqmun wa afiya haka Allah ya tsara rayuwa wataran kana cikin danginka dan lele duk inda ka motsa gata ake ma tarairaya ka ake wata ranko sai ka saka inda ba kowa Ka yi kukan ma ba mai kula ka wata ranka ka da karfi gyangyan kamar keken haya kamar fijo duk inda aka yi ki aka tuka za ka tafi amma wata inda aka taba jikinka ciwo yake ma duk inda aka taba jikinka ciwo yake ma wata ranka rinka jin kowa a kasan kai la'alla kai ne gwamnan jiha ku la'alla kai ne cikin shiya ku la'alla kai kafi kowa kuɗi a garin ku ka kana jin kowa in ka faɗa dole ya saurare ka amma wata ranar kuwa ba wai mutum ba ma karen gidan ma kallon hadarin kaji yake ma baka isa ba a wajensa to haka Allah bikin sarki ya shiga rayuwa wata ran da rai wata ran an mutu wata da lafiya wata ran ba lafiya wata ran da kuɗi wata ran talauci wata ran ana tare da yan uwa wata ran an rabu wannan ita ce ka'ida dan haka dan adam bai kamata dukkan wani hali da daukin sarki ya bashi ba domin babu tabbas a cikin rayuwa idan kai amfani da damar da Allah ya baka ka bi Allah kai da'a ga Allah to karshen ka sai ko da ya kwace kuɗi sai ya bar maka imani wanda kuma ya fi komai ya kwace mulki sai ya bar maka tawakkali komai ko da ya kwace lafiya sai ya bar maka lada na alkhairin da kai ta gina lokacin da kake da lafiyar yanzu babu lafiyar alherin amma kai ladan domin Allah ya fi kowa alkawari ya fi kowa sabo ya fi kowa rama ya masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da mutum ya kasance kazar na ayyukan alkhairi lokacin da yake da lafiya bai da lafiya sai da mala'iku ku ci gaba da bashi ladan har bai da lafiya kuma ka kwace masa lafiyar da yana da lafiyar da yanzu kaza yake mana shi yasa yace huwa khairun sawaban wa khairun ba Allah shine mafi alkhairin mai bada lada duk wani kamfani da suka dauke ka aiki in baka da sun bar sun ci moriyar ganga sai su me in aikin gwamnati ne kana nan kana yi rigin ka je 8 gobe ka je 7 gobe ka je 14 karshen tuka tuka ka tike ko sai a ce an yi ritaya ma'ana wai an gama kenan in an yi sa'a su ɗauko abin da suka tara ma su miƙo in ba a yi wasa wallahi za su za su kashe ka da ciwon zuciya sun ci moriyarka sun ci kuruciyarka yanzu ka zama kwashi kwarab ka lalace kana ta bin su baka benefit ba za su bayar ba da haka har zuwa kaga kayi asara ba wanda yake biyan albashi da lafiya da ba lafiya da rai da bayan rayuwa ba wanda kamata bawa ya tsaya ya bauta masa dan ya tuya in banda Allah subhanahu ta'ala kana da rai ya baka babu ran ya baka akwai su jariya ya baka yaya in ka tsaya kai musu tarbiyar har Allah ya kasarsa kana cin moriya alkhairi sai an yanka ba duk abin da suka koyarwa ƴaƴansu na alkhairi kai uban kakan da kamasho na jikokin al-waladu min da haka Allah ya ce wala tamshi bil arbaha kada kai tafiya a ban kasa kana takama a cikin suratul isra innaka lan takhriqa al-arba wa lan tabluga al-jibala tula in girman kai kake ji duk tsiyarka ka rock ka kai na zama rock ka dutsen cadi can girma baka isa ba da nauyin da tudun da dakiyar ya Allah ce innaka lan takhriqal arda tsiyakka da duk abin da kake ji da shi na isa da takama ba ka ta lotsa da nauyin walan tabligal jalla tulan kuma baka isa ka kai dutse tudu ba to me na girman wai ina eh, eh, menene eh, ina kudan bare roman ina kudan yake bare roman sa menene wai dan wallahi in babu imani aikin ba ci ba aikin banza ne kai ke ganin sa da daraja a idanka saboda raunin da cikin zuciyarka rashin kyakkyawar alaka tsakaninka da mahaifinka amma kima da daraja tana ga imani ƙima da daraja ga Allah Abu Huraira ce wata rana muna zaune da sai ga wani turkujejen arne gashi ya ce ya sha ya sako riga ta alfarma kuɗi ƴan masu fushi da fushin wani ana take masa baya sai manzo Allah shi yace kun ga wannan wallahi a wajen in fuffuken sa kimar idan Allah sauro ba manzo Allah yace wala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna haka Allah yace a ranar lahira ba su kai mu dora su a sikeli ba balle mu a wani hadisin ku yace laukacin duniya dunya ta'dilu inda Allah jana ta kafiran wata ma duniyar baki da ke cikin in ka cire ambatan Allah da imani ba ta kai kima fuffuken sauro ba da kwata da kafu sha makarwar ruwa ɗaya ba a cikinta da ka yi a hankali wa qala in sarki tusa'ir khaddaka linnas kanka ga mutane in ka gansu ko dan kana da kuɗi ko dan kai ne excellency ko martable ko kai ne mai martaba wani wani ko fata malam wani in kaga mutane kana sha musu kanshi kana kauda saboda duniyar tana yi da kai tana dauka kada ka rinka yin haka irkhaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha kada kana mai ta inna allaha la yuhibbu al-fakhur hakika Allah baya son dukkanin mai takawa mai alfahari baya son sa da haka yana daga Allah ke kin masu takama alfahari Allah baya son wannan aya tana cikin suratul luqman ita ne harshen luqman lokacin da yake wa dan sa da haka yana kyau a matsayinka na uba kai koyi da abin da wannan wajen dora ɗansa akan tarbiyya hakkin Allah kuma ya nuna masa yadda zai yi zamantakewa da mutane ba kawai da ke kanka game da ɗanka shine ka bashi abinci shi makwanci kai masa kaya a'a bayan haka ka saita tunaninsa ka bari duniya ita ce za ta saita maka tunanin ɗan kauce haƙƙin da ɗora ma ba ka rinka zama da ɗanka ko ƴarka ka kuna tattaunawa kana ta bakinsa kai kuma kar ka ɗauki hirar ka kowa ka mara amfani za ka rinka sanin ina ya menene tunaninsa me ya kudirce a zuciyarsa menene manufarsa ya yake kallon mutane kuma ya yake haka annabawa sukan zauna da iyayensu da ƴaƴansu tattauna da su wasun su har a shimfidar mutuwa ba sa kula da annabi yaqub misali ne am kuntum shuhada idh hadara yaqubal mautu idh qala li banihi ma qalu na ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun zaka dan mutuwa iyaye su ne wa ƴaƴansu tarbiya ƴaƴa tarbiya ibada ibada kuma ba a barin ta har sai rai ya fita daga jiki wa abu da hatta ya atiya kal yaqin to da ka luqman bawa ne nagari dan haka yake wa ɗansa wa'azi wa idh قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله فركم وأذن دي مسا كركي وألا شركا أهر كسجر من الله كدرج تاشي كمتن تاشي شيني زمن لا فيك كباشي حق انسا to sannan dukkan wani haƙi kuma ƙasa yake da haka sai biyo baya malamai suka ce shi ya ce wa ɗansa ka girmama Allah to shi Allah sai ya masa kara take shi kuma sai ya ce to kuma abu iyaye da ka in kai wa Allah kara ka sanya girman Allah a cikin zukatan ka to shi kuma sai ya maka kara kararsa kuma ta fita ka sai ya sa kuma ƴaƴanka su bi ka su girmama ka su mutunta ka ya da maka su da tunaninsu ba za su fanɗare ba ba za su zama ƴan gadaji ba ba za su zama ƴan sholisho ba ba za su zama ƴan kwaya ba amma duk ka wallahi duk gadinka duk gadinka kayan maye suna nan suna kai kawo a cikin unguwar mutane kayan maye suna nan suna kai kawo abin da kadai za ka yi Allah ya tsare ya kare nuna wa ‘ya'yanka girman Allah in dai kai wa Allah wannan kara shi kuma sai ya nuna wa ‘ya'yanka girmanka aufu bi ahadi ufi bi ahadikum haka ya ce ku ci alƙawari na in cika muku naku wannan ce kaidar Allah subhanahu wataala da haka farkon abin da Luqman ya fara cewa dan zai karkai wa Allah shirka inna shirka la zulmun azim sai shi kuma Allah ya wa wasaina al insana biwalidayhi ihsana kuma sai muka yi wa ɗan adam wasici da ya girmama iyayensa tunda iyaye a girmama Allah shi kuma Allah sai ce to a girmama su da haka wasu malamai suka ce wa wasayna al insana bi isa isana jumla ce mu'tarada cikin ayar ba maganar ba bace jumla ce mai karan dori Allah so ko nasa zancen tsakiyar zancen luqman domin tunda ya faɗi girman Allah to shi kuma bari a faɗi girman sa kaga yayi masa aufu bi ahli ufi bi ahlikum ta tabbata kuma daman haka tsarin yake daga haƙƙin Allah sai haƙƙin wa iyaye to shi ko ba yana da kara na ya ce girmama ni ko haka ba to tunda shi kuma ya yi wa Allah nasa to shi Allah shi kuma sai ya wakilce shi a wajen nasa to sannan cikin abin da ya masa nawa ke cewa wala tusair khaddaka ka iya mu'amala da mutane kada ka rinka ganin mutane kana ji yi musu kallon hadarin kaji kana shi musu kanshi kana kau da kai dan kana jin kana da wata ɗaukaka ko falala a su wala tamshi fil ardi maraha kada kai tafiya a ban kasa kana mai takama inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur lalle Allah baya san takama baya san mai alfahari mala yace wa ma'ana tusair khaddaka linnasi abinda ake nufi da tusair khaddaka linnas ay tamilu wa tu'ridu bihi anin nas kada ka kauda kanka shan kanshi kana daga fuska gaburan mutane takabburan alaihim dan girman kai a gare su wal marahu abinda ake nufi fahu da aka ce wala tamshi fil ardi maraha ay at-tabaktur ta ƙama tafiya takun ɗaiɗai dai ji da isa da wulakanta mutane wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna qaruna kana min qaumi Musa lalle qaruna ya kasance cikin mutanen annabi Musa malaman tafsiri mafi yawa sun ce dan wani dan kani suke tsakanin shi da annabi Musa kazin suke dan baffanni suke kuma da dan kani suke ko 'yan maza zazir kenan Hausa to Allah dai a dunkule ce inna qaruna kana min qaumi Musa wasu malaman suka ce a'a ba dangantaka jini tsakanin qaruna da Musa kawai dai shi ma banu Isra'ila ne Musa ma banu Isra'ila ne kabila ce ta hada su an gane ko to idan muka ce kabila ce ta hada su to ai banu Isra'ila tushen su ɗaya ne dole dai in an tafi sai an tara sun haɗin dan wa din dai da dan kanin dole sai an samu haka fabaga alaihim sai ya musu girman kai yewa annabi Musa girman kai yewa dukkan sauran kabilarsa girman kai saboda Allah ya bashi kuɗi cikin kabilarsa ya fi kowa kuɗi ba ma cikin kabilarsa ba a lokacin da Karuna ya rayu babu mai kuɗi masa a duniya shine mai kuɗin duniya fabaga alaihim sai ya musu girman kai ai takbara alaihim yayi musu jiji da kai da isa dan su malaman suka ce a fa baga alaihim sai ya fita daga cikin su ya saba musu ta fuskar addini shi ya kafirce su suna kan addinin annabi Musa shine fa baga alaihim amma fasarar farko din tafi duk da cewa za ta iya lazumcewa ta biyan Allah ya ce wa atainahu min al-kunzi mun bashi na daga taskokin arziki ma abinda inna mafatihahu lalle mabudan taskokin arzikin nasa kada ba wai taskokin ba latanu bil usbati uli quwa takan yi nauyi ga taron katti masu yawa wadansu malamai suka ce kalmar usba ba a faɗar ta sai ga goma sha ɗaya zuwa sama kamar 'yan uwan annabi yusuf su nawa ne su goma sha ɗaya ne to da haka suka ce iz qalu la yusuf wa akhuhu habbu ila abina minna wa nanu usba katti komin karfin su in su takwas ne ba usba bane ba in su shida ne in su biyar ne in su uku ne kai ko tara ne ba usba bane ko goma ne ba usba bane sai sun kai goma sha suke usba to abin da aka ba wa karuna na kuɗi ba yawan su tan ba ba rafa rafa kuɗin ba a mabuɗan kaɗai kaga wata hikima ta ƙur'ani inda yanzu ne ni zan fi kuɗin alhaji wani sai in ce yana da suto a waje kaza yana da estate a waje kaza kai gidan gidajen nake faɗa to shi Allah ba haka fasaharsa take ba anan sa anan ya nuna maka yawan kuɗin to ba ma kuɗin ba tukuna mubuɗan kuɗin Katti ma ba sa iya ɗauka kakan ka tsaya kai tunani sosai zaka san yana da kuɗi ba kanana ba tarin mukullan su suto ɗin ƙaruna ƙato sama da goma za su taru da ƙyar za su ɗaga latanu bil usbati uli quwa ƙattun ma sai masu ƙarfi ƙarfafa za su iya ɗauka mukullan mafatiha ku kaɗai mukullan to sannan malamai suke cewa ka sani fa a wancan lokacin ba su to bane na yanzu sutan yanzu na masara ne na dawa ne na gero ne a'a su ka wancan lokacin na zinare ne na azurfa ne domin su sun raina hatsi yaushe za su wani ta tsaya suna da jihadi kai ne kake tsoron yunwa matsin kuɗi yayi kuɗi ba tsoron yunwa mai kuɗi yin kuɗi yayi kuɗi gidansa babu to saboda da me ake ake samun abinci kuɗi ko yaushe yana da su in kaga mutum yana ajiye abinci to kuɗi ne ba su wadata ba wata ran zai laliba aljihunsa ya ji ba komai to kuma ba masara kwabo ai akwai bala'i amma in ka yadda akwai babu to ko masara ba ta nan koyaushe za a nemo ta a duk inda take a duniya da aka karka ɗauka su to ne irin namu ne yanzu na dawanau na kasuwar hatsi ba irin wannan bane ba su to ne na zinare da azurfa Allah ya ce mabuɗan katti masu ƙarfi suke iya ɗagawa kuma in sun ɗaga su ma sai sun ji a jikinsu sai sun yi ruwan ɗumi da ƙyar suke jinjinawa su ɗaga Allah ya ce wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu bil usbati uli quwa idh qala lahu qaumuhu la tafra amma inda ya gamu da matsala da haudin rayuwa mutanansa annabi Musa da sauran muminai suka yi masa wa'azi kada ka rinka dau kakama da kafulle da kafafa da girman kai da wulakanta mutane dan kana ganin kana da kuɗi inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya san masu takama da kafulle da kafafa da girman kai da wulakantar da mutane dan suna da wata ni'ima ta rayuwa suka yi masa wa'azi da haka amma duk da haka bai ji ba fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi dan ma ya nuna wai bai ji wa'azi ba kai tayi wai ta karuwa ta ji mai wa'azi je ya shiga ta alfarmar ya hawo kayan alfarmar ya biyo ta annabi Musa yake zaune ta da kura bari mu bada musu kura talaka ne ba su da abin hannu ne yasa suke wa'azi suna da kuɗi ba za su yi wa'azi ba talauci ne ya dame su qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya ta lana misla ma utiya qarun innahu la zu azim masu dan raunin raunin imani sai suka ce ka ina ma dai su mune ne qaruna wal iyaz billahi a bakin su can ina su ne qaruna innahu la zu azim lalle qaruna yana da mai girma a duniya qala allazina utul ilma wailakum sawabullahi khairun amma masu ilimi suka ce tar da ku jejin ku wannan magana da ku faɗa na fatan ku samu irin abin ƙaruna wallahi ƙaruna ba gidan ba mai ƙarshen sa da wuya yayi kyau ba wahayi ake ba amma sun ga take taken ƙaruna da wuya wanye da lafiya mutumin da zai dana ja'in ja da annabin Allah ya dan an masa wa'azi yayi wulakanci yana takama yana wulakanta mutane saboda yana da abin duniya to ko abin da ya faru ya faru a ƙarshe Allah ya ce fa kasafna bihi wa bidarihi al fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin da ka fa alladhina tamannaw lahu makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi laula amanna alaina la khasafa bina wai ka annahu la yuflihu al-kafirun to sai Allah tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna ulaw fil Allah ya tsare mu Allah kare mu da girma da ji da malamai suka ce kalmar farahu ma'anar ta biyu ce akwai farahu shukurin akwai farahu batarin farahu batarin shi aya take hanawa la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin farahu batar ana nufin alfahari da takama da kafafa da kafule amma akwai farin ciki na Allah ya maka wata ni'ima dan godiya gare shi wannan abu laifi farhina bima atahum Allah min fadlihi fa yastabshiruna bil ladzina lam yalaqu bihim min Allah alaihim wa lahum da haka wancan farhu shukurin, wannan farhu batarin wancan mahamud wannan mazmum Allah ya ce al-ayatu ayoyi da suka zo dangane da haka suna da yawa wa na abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu ta fuskar hadisai an karbo daga abdullahi mas'ud Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama qal daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr ba zai shiga aljanna ba wanda a cikin zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar komayya ta girman kai kalmar misqal da sikilu sikilu shine nauyi misqal gwargwadon nauyi na zarra zarra shine abin da yafi komai kankanta a duniya wanda saboda kankanta sa ido baya iya ganin sa komin lafiya ido ba ka iya ganin zarra ba sai dai in an haska ma shine abin da Bahaushe ke cewa ƴaƴan rana wanda idan rana ta hasko zaka rinka ganin wasu ko wasu ƙwayaye daga nesa inda ba dan hasken rana ba idan ka bai isa ya ba sai dai fa in an sa mijhar mijhar shine microscope abubuwan da suke girmama abu an gane ko to da haka wannan abu duk kankantar in kana da girman kai gwargwadonsa a cikin zuciya ba za ka shiga aljanna ba me wannan yake nuna mana haɗarin girman kai matsalar girman kai hana shiga aljanna yake yi to malamai suka ce me ake nufi da ba zai shiga aljanna ba kwata kwata ko kuwa a tashin farko wasu suka ce a tashin farko domin in dai mutu da tauhi zai shiga aljanna sai dai kuma inda girman kai to dai ba a tashin farko ba waɗansu malaman suka ce a girman kan iri biyu ne akwai girman kai ga Allah da manzansa da ayoyinsa akwai kuma girman kai ga mutane girman kai ga Allah da manzansa da ayoyinsa wannan ba aljanna da shi kwata kwata girman kai ga bayan Allah to wannan shine ba za a shiga aljanna daya ba sai an ta wuta an dan shasha wahala wal iyazu billahi sannan in daga baya kuma za a dawo sai kuma bayan mutum an riga an kone masa girman kan daga jikinsa to kuma ya uwa mu sani cewa wutar lahira fa ba wasa ce ba Ka ninka wannan wutar ta mu sau ɗari hadisi ya tabbacin sahih muslim lokacin da Allah ya saukar da annabi Adamu zuwa ga duniya da dare yayi sai ya ga duhu a aljanna babu duhu aljanna duk abin da yake nema na abinci a dafa yake samu amma duniya kawai sai aka bashi hatsin ba girki ba surfe ba daka dole sai ya hada wuta zai girka kayansa da sai ya nemi Allah ya san masa wuta daga lahira daga wuta da Allah ya ce da mala'ika je ka dauki garwashi ɗaya ka kai mai da aka ɗauko garwashi ɗaya ya ce za a shigo da ita duniya sai duniya ta fara motsewa kamar ka kara leda a jikin ba za ta iya ɗaukar shi ba na lahira to Allah ya ƙyale mala'ika ne shi kansa Adamu da mu don mu san azabar wutar lahira ba wai don Allah ya san daman cewa ba za ta iya shigo ba, ba za ta shigo ba amma inda gaya mana akai ba za mu fahimta ba to bari a gwada mana aikace mu gani mala'ika da ita duniya ta kasa ɗauka ta ce ko ma ka je ka wanke ta sai da ya wanke ta sau casa'in da tara saura ɗaya tak ya kawo ta duniya to sannan ta iya shigowa aka kalle ta duk haka yanzu idan ta ci abu ya take masa in ta ci mutum ya take masa kata kata ba abin da zaka sa wuta ba da shi ba la tubqi wala tadha to a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan ta ku da waccan 99 za a hada a zikata sannan a kante yan wuta wa izal jahimu su'irat wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayr ba'id lokacin da aka kusantowa yan aljanna aljanna wuta bayyana musu da wuta wa burrizatil jahimu lil gawin to da ka daidai daidai da kwayar zarra na girman zuciyar mutum ba zai shiga aljanna ba idan girman kan ya shafi Allah ta yadda in aka ce kaza yake ja annabi musu sun faɗi kaza yana shakka girman kansa na ba zai shiga aljanna ne kwata kwata in daidai da kwayar zarra girman kai kansa shi da aljanna ba abada amma in ya yadda da na manzon Allah ya yadda da ayoyi shi kawai abin da yake gani saboda yana da kuɗi duk wanda bai da kuɗi banza ne saboda shine man local government duk wanda ba ban bayo sa aikin banza ne shine gwamna duk wanda ba gwamna ba banza ne shine sarki wanda ba sarki ba banza ne shi yana ganin wannan ni'imar Allah ya basa ya take kowa da ita ya manta Allah ya wasu ni'imomin banda wannan hasali wannan ɗaya ce cikin bila adadin na ni'imomin Allah domin ba gwamna biyu a state ko ana yi ka in ka zama gwamna ɗaya kana nufin duk sauran su ba su da wata falala suna da wata falala don daman wannan kuje ɗaya ce in ka zama sarki a jiha kana nufin banda sarauta ba wata ni'ima a gari sai ta sarauta a'a ya raba falalarsa ga wanda ya so dan kana da wata karka wulakanta ta wani ya girmama taka ka girmama kada ku wulakanta kowa inna allaha wada'u hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad abi yace Allah ya mun wahayi in gaya me wata falala kada ya wulakanta dan uwansa in kana da kaza shi ma yana da kaza yo ko ta kamar kamalinta in kana da ilimi kuma yana da jahilci in ba jahili ba in takamar ka mulki in ba shi kuma talaka ne bai da mulki in ba talaka babu mai mulki yanzu in aka tarin nan ba kowa ba talakawa kuma za su mulka in babu jahilai su malamai in babu mai neman kuɗi talaka shi mai kuɗi kuma da zai nuna ya fi sannan aka san falalarka kana da kuɗi shi babu kai amma in babu shi to kai ma aikin banza ne da ba a gwada ka a ce wani alhaji ne wancan kuma bai je haji ba mai kuɗi ne wancan kuma bai da ko kwabo bankun ne mara kwabo ai ba za a gane haka da haka dai ya'yan uwa babu girman kai faqala rajulun sai wani mutum ya kada baki ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam innar rajula yo ai mutum cikin mu yubu ay yakuna thawbuhu hasad yakan so ya ga tufafinsa kalkal mai kyau aluhu hasana kan so ka takalmin sa fes da kyau shin wannan yana daga cikin girman kai shin wanke riga da yin sitaki da bugu da rini wannan wannan ba girman kai bane ba takalmin ka ka ba tozi kuke ce masa komai irin takalmin nan yan to shin wannan wai in ka sa yana girman kai Allah yana ka kasa gazinar ka ba bai har ka ba dai da halaliyar ka ka samu shine ba ka kudin gazina ka ce sai ka sa ko ta karfin tsiya ai alajuwa ne ya sa to inda wani ya rawa ya samu kudi wani ya kan tsiya ba ka da kudin daidai da dan kofan ce sai ka sa batozi me ma zafi ba a hankali wanda dan kofan bai wata ran sai ya sa batozi wanda ya sa kulin wata ran sai ya sa gazina sai ya sa galin ba haka ba Allah bai hana wannan man harama zinata التي أخرج لإباده ibadihi من min ويا هنا wa ya hana ba wanda ya daidai kudin daidai shagalin qala sai Allah alaihi wasallam ya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal ya kwalliya kake gaya mana mu mune maka bakin kai kane mana kwalliya ita kan kwalliya da mala Allah mai kwalliya ne mai kyau ne yana son kyau yana son ado dan Allah yanzu yana nuna cewa san Allah zama da kazanta ya nuna ba kai aswaki ba kai ne na Allah kana warin hamata kai ne na Allah Allah fa jamilul jamal mai kyau ne mai ado ne kuma yana son kyau yana son kwallo yana son ado subhanahu wata'ala manzo Allah ya fassara masa menene ma'anar girman kai yace al-kibru batarul haqqi girman kai musulunci a duk shinarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa a musun wahayi batarul haqi kin gaskiya wa ghamdun nas kanta mutane a ka ta fita yau a Kano ba wanda ya isa ya ce wani yana da idan yau takalminka ya fi na kowa tsada a Kano ba wanda ya isa kana da girman kai ya ma gaskiya matukar kana mutunta mutane ga ka baya nuna girman kai an gane ko haka ne in yau aka ka tafi ta kowa doyi ba wanda zai ce yin ba ta kawa bace ba aka ce suna tsami suna hamari kuma annaba sun fi kowa ta kawa sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa sanin Allah amma sai dai ka ji an ce annabi yana da kum ɗin taja kai yana da aswaki yana da kuratando yana da mudubi yana da kwalbar turare yana ɗinke rigarsa da kansa ma kar ta masa lokaci tela in ta yage yanzu duk wannan kwalliya ce ko ko kazanta ce wannan shine abin da aka san annabawa da shi aka ya uwa kazanta ba addini bace waɗansu ne suka ɗauki addini cewa wai sai ka zama jigari jigari sai ka yi annakiya annakiya in ka cika kwalliya kwalliya tana rage takawa kuma wallahi addinin buda ne ba addinin musulunci ne. daga wajen budawa aka samu can yan kasar China wanda zaka ga wani ya ce ya daina cin nama kwata kwata ba zai ci nama ba yayi ta dan wuya aikin banza shi bai ci nama ba shi bai tsina komai a rayuwarsa ya koma daji ya zauna daga shi sai barewa sai kaza sai kaza wani ya ce shi ba zai taba kwanta akan katifa ba to me laifinta kai ka cutu wallahi ka rasa ta home a gidanka kai ka rasa da haka kai ka cuci kanka wannan baya nuna kana tsoron Allah ko kana kusa da Allah ko ka fi kowa ko kai ne na Allah duk wannan baya nuna haka to da haka wannan shine abin da ake nufi da girman kai amma wancan ba shine girman kai ba kamar yadda wayancan mutane suka riya ko wancan mutum yake zato annabi kuma ya gyara masa wannan yana daga cikin tasihul mafahim sau da dama mutum sai wa abu gurguwar fahimta in aka sai aka tattauna da shi sai a fahimtar da shi kaga inda annabi bai faɗi wannan hadisin ba da yawa daga cikin sahabbai ba su fahimci ma'anar girman kai ba don ku sahabbai ma ba su fahimci girman kai ba ni na fahimta kai ka fahimta sun fi ni hankali sun fi ka hankali sun fi ni tunani sun fi ka kwalitin jikin ma da Allah ya musu ba irin naka ba kai yanzu sai kana shan flasko wai kana hada da kaza kaza sai an yi maka eh, me ake cewa eh, medical check duk shekara ko duk kaza ko duk kaza yau kai ne typhoid gobe kai ne malaria duka ina jaran jam suke natural ne komai nasu ita kanta nafiyar tasu a lokacin natural ita kanta iskan natural ce komai natural ne amma kai yanzu duk artificial ne duk an sa maka chemical iskar taka akwai chemical a ciki hayakin mota hayakin babur ai chemical ne kuma da shi kake haɗiɗiyewa kana ta takama kai lafiyar kalawai na kaga lafiya ka shi hayaki ka shi hayakin babur kai ba shan kwaya ba kai ba cakewa ba amma duk babur ya cakar da kai coalition duk ya lalata ƙasa to kaga su duk a lokacin da Allah ya tsare musu wannan dan ya nuna maka komai nasu ya fi naka sun fi mu tunani sun fi mu lafiyar jiki sun fi mu tsawon rai sun fi mu albarkan lokaci to duk da haka su ba su fahimci girman kai ba sai da annabi ya fahimtar da su wannan yake nuna cewa dole dole abubuwa na addini sai an nemi fahimta daga annabi sallallahu alaihi wasallam tunaninka kadai bai isa ya nuna maka abu ba inda tunani kadai yana nuna wa mutum gaskiya da tunanin sahabbai ya kai ya nuna musu gaskiya saboda lafiyarsu saboda albarkar lokacinsu da albarkar da ya musu amma duk da haka tunaninsu bai gamsar da su ba dole sai da suka dosana daga hasken wahayi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam nawawi yace batarul haqi rawahu muslim imam muslim ya rawaito hadisan kalmar batarul haqi ai dafa'uhu wa radduhu an ala qa'ilihi ka ki karɓar gaskiya ka mai da ita ga wanda ya faɗa ka ce oho ba ruwana wa gamtun nasi abinda ake nufi da gamtun nas ihtiqaruhum wulaqanta mutane to wannan sifofin guda biyu in suka haɗu ga mutum shine girman kai su ma in ba su haɗu biyun ba ya zama yana da ɗaya bai da ɗaya sai ka ce yana da wani ɓangare girman kai wannan shine adalci domin biyun annabi fassara cewa su ne girman kai Wulaƙanta mutane da ƙin gaskiya to wani zaka ga yana karɓar gaskiya amma yana wulaƙanta mutane to kaga ba za ka ce yana da girman kai 100% ba sai dai yana da 50% waɗansu malamai suka ce baya yiwa kana da ɗayan baka da ɗayan sifofin mutalazimai ne in dai kana da girman kai to za a same ka da wulakanta mutane domin wulakanta mutanen shine girman ka in dai ko kana da wulakanta mutane to za a same ka baka karɓar gaskiya domin ta hanyar girmama mutane kake karɓar gaskiya da ka waɗansu malamai suka ce akwai talazumi dole in akwai ɗayar akwai ɗayar wa an salama ta al-aqwa an karɓo daga salama ɗan akwa radiyallahu an Allah ya ƙara masa yadda anna rajulan cewa wani mutum wane ne wannan mutumin shine busur ibn ra'i al-ashja'i a nan ba a faɗi sunansa ba amma a waɗansu ruwayoyin sun zo da batun sunansa sunansa shine busur ibn ra'i al-ashja'i akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishmalihi ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo abinci za a ci kawai sai ya danna hannun hagu malamai suka ce lokacin bai musulunta bane ba da ka bai san ladabi da ka'idar musulunci ba ta cin abinci da ka lokacin bai shiga addinin musulunci ba ana kawo abinci za a ci a gaban annabi sai ya danna hannu kuma hannun ya sa na hagu wannan sai yake nuna maka kyakkyawan mu'amalar annabi sallallahu alaihi wasallam hatta waɗanda ba musulmi ba sukan ziyarce shi kuma suka ziyarce shi yakan yi me yakan girmama su ya kawo musu abinci su ci ba laifi bane ba ba laifi bane ka gayyato wani jon gidanka ku ci abinci amma ya zama kana da manufa ba ka gayyato shi bane ya ci abinci dan ka cuce shi a kasuwa ba ka gayyato shi bane ku ci abinci dan shi ma gobe in yayanka na kirsimeti ya gayyace ka a rama kura aniyata a'a ka gayyato shi dan ka nuna masa musulunci ba gaba yake da su ba musulunci ba kiyayya yake cusawa tsakanin mutane ba musulunci addinin rahama ne addinin jan kowa a jika ne dan a fahimtar da shi gaskiya domin lokacin da kake mutane gaskiyar da kake tare da ita ba za su karba ba kuma in ba su karba ba kai kai hasara in aka karbi gaskiyar ka kai kafi kowa riba amma lokacin da ka kori mutane ka baza masu kai kadai ne na Allah to ƙarya kake a wajen Allah ma kai ma ba haka bane ba domin inda gaske ne kai na Allah ne kai ka san ba kai kadai ya halitta ba kuma ya turo mutane ne don su zama masu sauƙaƙawa masu wayar da kan bayansa masu kiran mutane zuwa ga shari'a inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirina haka annabi ya ce an turo ku ne ku sauƙaƙawa mutane ba a turo ku ku gallaza musu ba tsawaita sallah fa mu'azu yayi amma annabi yayi masa faɗan da bai taɓa masa faɗa kamar wannan ba yace nayi burin ina ma dai a ce ban shiga musulunci ba sai ranar zalla ya ya za ku kore min jama'a kaga dai yanzu sallah ce to menene a Sallah? kila in kai ne yanzu liman kaza mai tsawo aka zo aka ce haba ala gafta malam da Allah a sauka ka ji munafikai a kasuwa ba tsaya wasi to kasuwa masallaci kasuwa ce ya zaka kiyasi tsakanin masallaci da kasuwa a masallaci daban kasuwa daban ita sallah tana da ka'idojinta da dokokinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai wa mutane sallah ya sauƙaƙa musu ka ja musu irin su sabbin isma rabbikal a'la irin su wadduha irin su wattini irin su wallaili in zo kake ka ja mai tsawo ka tashi da daddaren kai ko ba haka ba saboda in kai kana takamar kana da lafiyar kafa wani kafarsa ba bata da lafiya zuciyar tana son abu Allah amma jikin ba zai iya ba wani kuma son Allah ne yasa ana cewa hayya ala sala ya baro uzurin sai taho to kai kuma sai ka matsa mai sai ka daure shi anan in yayi magana kuma kai masa magana mu'azu ya ja bakara ya ja ali imran duk a farko ba aisha wallahi wani bawan Allah ya janye mai aikin karfi ne in ya biye masa aka wannan sallar gobe ba zai fita kasuwa ba domin dole gobe ya wuni yana bacci kuma me zai ci shi da iyalansa in shi ya kwana ya tashi da azumi yara kuma da me za su tashi yana jin an gama bakara an shiga ali imran ya janye ya sallama ya tasa gari yana wayewa ku yan zafi suka rinka a ai munafiki ne ai muna tun sun bashi sun makaulasa shi ko da ya ji haka to ya san ba wanda zai iya wanke shi daga wannan white paper da aka laƙa mar sai kotun manzo Allah san mako ya je faɗa ce ya ma'aikin Allah ni mutum ne mai aikin ƙarfi muka zo sallah mu'azu shine limamin mu ya kama mana sallar isha ya ja bakara baki ɗayanta muna Allah Allah ai ruku muka je bismillah ya dora ali imran sai na fita ne ta to amma sai mutane kuma suke ce mun munafiki manzo ya ce maza a je a kirawo mu'azu zalla ya ce afattanun anta ya mu'az wai kai fitinanne ne kai mu'azu ashe ma tsawaita sallar da za ta wuce hankalin mutane da ƙarfinsu da ƙimar yadda sunna ta nuna fitina ce ba addini ba ne Afattanun anta ya mu'az yanzu mu'azu so kake ka zama fitinan ne wannan aikin fitina ne so kake ka fitini mutane ka raba su da addinin in ana haka gobe wani ba zai zo jam'i ba da zarar bai zo ba kuma kai ne da alhakin korarsa daga masallaci da haka manzo Allah ya ce inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirina an turo ku ne ku sauƙaƙa mutane ba a turo ku ku gallaza musu ba da haka dai yana daga cikin kyawawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam yakan gayyato waɗanda ba musulmi ba su zo wajensa su ci abinci a tattauna ya fahimtar da su addini to da haka shi wannan bawan Allah ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka kawo abinci kafin ya musulunta ana yi masa bismillah sai ya ɗauki hannunsa na hagu sai ya duma a ciki faqala sai annabi ya ce da shi kul bi yaminika to kaga wannan ita ce gaskiya kuma dan ka gayyato shi ana cin abinci in yai ba daidai ba baka shiru ce a bari mi masa kara wace kara me karya wuya ai baka koyar da shi ba to kuma ba zai iya ba ice tun yana danya ake tankwara shi sai ka koyar da shi amma bisa ga hikima ka ba shi umarni umarnin da zai ba zai fahimci cewa tsawa kake masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kul bi yaminika cil da hannunka na dama kala shi ko sai yace la astati'u bazan iya ba suka ce ya faɗa haka shi kuma dan girman kai yana ganin ya fi ƙarfin shi a gaya masa ya kaza dan me za a gaya masa to kaga wannan mummunar ɗabi'a ce da ya faɗa haka shi kuma annabi sai ya masa mummuna addu'a lastata kada Allah ya sa ka iya ko ba za ka taɓa iyawa ba ma mana'ahu illa al-kibru ba komai ya hana shi ya bi umarnin annabi ba sai girman kai qala mai ruwaya yace salama dan akwa fama rafa'aha ila fihi tun daga wannan ranar bai sake daga hannun nasa zuwa bakinsa ba hannun sai ya shanye take to shi kuma da hannunsa ya shanye sai ya fahimci to lallai wannan wanda ya bani umarnin ba kwamon man bane domin in kwaman man ne mun umarni dan naki ba abin da zai same ni to shi kuma sanadiyar shiryarsa kenan yana ganin yayi gatsali an masa mummunar addu'a ba fa wani inji aka jona mai ya zuke hannun ba baki kaɗai aka faɗa aka ce lassada za ka taɓa iyawa ba take ko sai rashin iyawa ya tabbata gare shi sai hannun ya shanye sanadin haka sai ya ja masa musulunta ya ce lallai wannan mutumin ba mutumin gama garin mutane ba ne ba mutum ne wanda yake da wani tasiri na musamman yake da wata kima da daraja musamman a cin abinci kaɗai na saba masa ga abin da ya shafe ni to ina ga in saba masa a bauta ina ga in saba masa a mu'amala ina ga in saba masa a zama da makoci ina ga in saba masa a sauran bangarorin rayuwa domin cin abinci bangare ɗaya ne kadai cikin bangarori da ba su da adadi na rayuwa a cikin cin abinci kadai in ka saba wa manzo Allah sai ka lalace to kana ka saba masa a abinci ka lalace sai ka saba masa a bauta sai a kyale ka sai kai sallah ba irin tasa ba sai ka sha kai zikiri ba irin nasa ba ka sha wallahi baka isa ba a cin abinci kada in aka saba masa lalacewa ake shi yasa Allah ya ce yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wallahi masu saba wa sa su shiga taitayin su fitina sai ta same su kuma azaba mai radadi sai ta cin musu ibn taymiya yake fitina ana nufin za su mutu ba imani mafi girman fitina a rayuwa shine ka mutu ba imani to ka in ka mutu ba imani azabun alimun tana can tana jiranka Allah ya tsare mu wannan hadisi shi ma imam muslim ya rawaito shi hadisin yana nuna mana illar girman kai kuma yana daga cikin girman kai a ce maka yi kaza ka ce ba zan yi ba a gaya maka magana ka san gaskiya ce sai ka kalli mai fadar kila bai kai ni ba a matsayi sai ka ki wannan ba daidai bane ba da aka ce dole shi mai fadar gaskiya ya fade ta cikin hikima ko da wa zai gayawa ko da waye shi duk takamarka da ka in zaka faɗi gaskiya sai ka iya harshen ka annabi Musa alaihi salam yana cikin ulul azmi minar rusul matsayinsa ya kai gana yake da Allah ko da yaushe fir'auna kuwa ya fi kowa munin matsayi a wajen Allah domin shine kafirin da ba a taba yin irinsa ba a duniya duk wani kafiri da ya zo bayan fir'auna sai dai ya kwatanta amma kafircinsa ba zai kai na fir'auna ba malamai sukan ce da shi akfarul kafirin kafirin da ya fi kowa kafirci domin a gabansa ba a yi ba a bayansa sai dai a kwatanta makamancinsa wanda ya ce ana rabbukumul a'la amma ka kalli matsayin biyan Musa a kolin koli Fir'auna a can ƙasa amma da za a turo Musa zuwa ga Fir'auna sai aka ce wa kula lahu qawlan layyina ka gaya masa magana mai daɗi saboda duk matsayinka in zaka faɗi gaskiya kuma duk kaskancin wanda zaka gaya wa sai kayi hikima ud'u ila sabili rabbika bil hikima domin so ake ya shiga ba so ake ai masa gatsali a kore shi ba Manzala ya gaya masa magana ta hikima amma shi kuma sai girman kai ya dauke shi sai ya ki karba irin yadda girman kai ya dauki fir'auna ya ki karba to amma shi kuma a ƙarshe sai ya shiryu fir'auna shi kuma sai bai shiryu ba fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula da haka ya ƴan uwa mu iya hikima wajen isar da gaskiya mu iya hikima wajen wa'azantar da ƴan uwanmu mu iya faɗa wa mutane hikima a yayin da za mu gaya musu gaskiya don mu ci riba don in suka shirya mun fi su riba wallahi duk wanda ya shiri sakamakon nasiha ka kafi shi ba li'an hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am Allah ya shiri mutum ɗaya ta sanadiyar ka ya fata rama duk dukiyar duniya kuma duk abin da zai yi har Allah ya nade kasa kana da kamasho in wani ya koya a wajensa ka sake samun shiya in wani ya koya abin ya ƙara faɗaɗa sai Allah madaukakin sarki ya ta tara maka lada da haka wannan mutumi bai sake daga hannunsa ba tun daga wannan magana da ya gaya wa annabi da kuma wannan mummunan addu'a da annabi ya yi masa ba a rawaito cewa annabi ya shafi hannunsa ya dawo ba domin me malamai suka ce ba dole sai hannun ya dawo ba yau tunda zuciya ta dawo ko hannu bai dawo ba ai bai yi hasara ba ai dan aljanna ne tunda yayi imani da shi fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu an nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun wa an harisa Tabni wahabin, radiyallahu anhu an karbo daga harisa dan wahab Allah ya kara masa yadda kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ala ukhbirukum bi ahli nar shin ba na gaya muku su waye yan wuta ba nan tambaya ce dan a kwadaitar da su ilimi domin yana daga cikin salo na malamai in suna so su kwadaitar da kai ilimi to sai su kawo maka abu asigar tambaya an gane ko kamar yadda Allah yakan yi haka qul hal unabbi'ukum bil asrina amala qul unabbiukum bi khairin min zalikum an gane ko to daka wannan siga ce ta tambaya lokacin da ake so a bawa ɗalibi ilimi dan a sa masa ɗoki da shauki da sha'awar sanya san abin da haka manzo Allah ya ce da sahabbai shin bana gaya muku su waye 'yan aljanna ba a 'yan wuta ba kamar sahabbai sun ce na'am ne to sai annabi ya ce kullu utullin jawazin mustakbirin dukkan wani utullin mai tiƙeƙen ciki na zalunci wanda ya tara teban ne ta hanyar haram wannan baya zargin masu teɓa ta halitta ana zargin masu teɓa na zalunci na kama karya na cin haƙƙin mutane to mazalla kuma ya ce kullu lahamin na bata ala suhuti fannaru aula bihi duk mutumin da ya ci ya ci ci ya yi teɓa har nama ya tsoro masa sakamakon dukiya haramun to ko shakka babu wuta ita ce ta dace da shi da haka malamai suka ce teba in ta halarce ba ta da laifi amma teba in ta haramce to tana da laifi kuma sifa ce daga cikin sifofin yan wuta Allah ya tsare mu jawazin mai yawan ketare iyakar ubangiji mustakbirin kuma mai girman kai ga Allah da bayin Allah da haka wannan sifofi sifofi ne na yan wuta a wata ayar Allah ya ce utullin ba'da zalika zanim an kana zamalin wabani idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi malai ce wa taqaddama sharhuhu babu babi da'fatil muslimin sharhin wannan hadisi ya gabata a baban raunanan musulmi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya yace assalamu alaikum malam shin ya halatta kafin a daura wa yarinya aure a karɓi sadakinta sannan kuma idan an karɓa ya halatta a saya mata wani kaya ba tare da ta sani ba ko kuma ta sani ta ji amma ba a tabbatar da amincewarta ba ko rashin amincewarta ya halatta a sai mata kaya da sadakinta in ta amince dole ne sai an tabbatar da cewa ta aminta sannan kuma ya halatta a karɓi sadaki kafin a kai ga ɗaurin aure wannan ma duk babu laifi tambaya ta biyu ce malam dan Allah me ake nufi da fatil kalmar fatil ana nufin yan wannan fatar ko leda ledar da take jikin ƙwallon dabino shine fatila wala yuzlamuna fatila wala yuzlamuna naqira wa ma yamlikuna min da qitmir da fatilu da naqiru duk a jikin dabino suke to sannan yace menene alaka su da kalmar zarra ba su da alaka zarra daban ƴaƴan rana wancan kuma abu ne a jikin kwallon dabino sai yace Allah ya taimaki sunna a ƙarshe a gurguje muna sanar da ranar talata da ranar laraba ba mu da karatu saboda azumin tasu'a da azumin ashura karatunmu na dala kenan da karatunmu na gwale insha Allah ba za mu yi ba sai sati na sama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh